awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa muna da cikin wannan littafi wanda yake jami'ul shuruh ne wa ta'liqatul ilmiya wato na wannan babban malami wato lifadila ce wannan lifasida tunaniya al-musammad al-kafiya shafiya fil intisar lil firqatin najiya lil imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala muna dai sharhin wannan muqaddima wanda malamai suka yi muna dai cikin inda shek salu al-usaimin rahimahullahu حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان ولأجل ذاك ka ce qulul haqq qulil walau kana murran ka faɗi gaskiya koda tana da ɗaci saboda mai son gaskiya komin ɗacinta yakan karɓe ta haka ya ce gaskiya ce duk da tana da ɗaci amma tun da ita ce gaskiya bari mu karɓa amma idan aka samu inqilabul mizan ya zama na asbahal haqqu batilan wal batilu haqqa a wayi gari gaskiya ta koma ita ce ƙarya ƙarya ta koma gaskiya to kuma komi zai lalace kuma ku duba ku gani ya aka yanzu yaya me yasa abubuwan suka zama haka salima dan karamin nan ran da aka haihu shi za ku ji ya fara barbara ya dawo mutane da iwa cikin gida wannan dan karamin saboda aka sai a ganshi kamar wani abin kirki amma idan aka ɗauki watanni malam nan take kafin wata shida shekara ɗaya in ka neme sai ka rasa shi ya koma tukunya ko ya koma kasuwa amma shi ita ko gaskiya kamar ɗan mutunci kaga shi ke tashi kaɗan da ya rarrafe ya fara tafiya ya fara magana yana nan yana tafiya yana kaza wata rana in ya zama mutum ya tsayu ala saqihi malam sai ya sa dabbobin nan da aka yi magana guda ɗari ya sa sanda ya kora su kuma su bin da yake so haka ne ko ba haka bane to kamar haka dan mutum yake to kamar haka gaskiya take zaka ganta kaman wasa amma in ta tsayu da kanta ba ta turo amma ƙarya kamar dan akuya ne a fara farko yana burge ka kaman ya taso da sauri malam sai tukunya ko kuma inda suka ce ƙarya fure take ba ta yaya idan ka ga furenta da kyau gwanin kyau lip lip amma malan ƙarya da ta kai wani lokaci sai ga ta kakkare rannan wani ya tura min wani bidiyo na gani wato abin nan kusan mu ne wannan wurin domin ni yanzu sai in ga mutum ya turo min wani abu wallahi ya turo abin nan kawai ne sai in ce ai ba da waɗancan ake ba da mu ake kaman dai yadda aka yi maganan wannan balbela wace ce ma ba ni ba da ke nike ba balbela ko ba da kai nike ba ba da kai nike ba to da kai nike sai da fari ta tafke faran nan kawai ta ce ba da ke nike ba ba da ke nike ba ba da ke nike ba ita ko ta saki jiki sai ka ji wap da ke nike sai sai shikenan an gama sai ta hade ta wato wani mutum ne aka ce kawai da ya ga yadda zamani ya lalace yana so ya mutane wa'azi sai kawai ya tafi makabartan musulmi malam sai kawai ya tona kabari ya ɗauko kare zai sa shi a makabartan nan aka kama shi aka ce kare za ka ɗauka kaga ko dai ɗauki karen ne ya kai shi makabarta me yake nufi na ban ji ba zai rufe shi an zama daidai na yana nufin kare yanzu har ya ci mukamin a kai shi makabartan musulmi a rufe. da ina ruwan da kare da kai shi makabarta sai ya ɗauko karen nan kawai ya je tona makabartan musulmi zai saka shi a ciki kalli yadda makabartan musulmi take da kuma su ma sun san da haka ne aka cafko shi aka ce za ka ɗau ka kai shi makabartan musulmi ka rufe cikin makabarta ka sa ka tona kabari ka rufe sai ya ce karen nan ne da zai mutu ya yi man wasiya ya ce in ya mutu kada in kai shi ko'ina, in kai shi cikin musulmai in masu kabari in mai kabari in sa shi ciki saboda dangantakar da ake da ita da alaka alkali ya ƙara cewa izgili ma za ka yi mana wato ka rena makabartan musulmi har ya kai ma an maka magana kuma ƙara cewa sai ce to wasiya yi min alkali ya tashi ga mutane an cika a fada bayan nan sai ya ce to ai ma ranka ya daɗe shi karen nan kuma ya ƙare man wasiya ya ce in baka dinari dubu goma ɗan borno kaga dan Borno ne alƙalin nan kaga dan Borno yauwa dan Borno ya ji kuɗi dama je ya ce in ya samu buhun dala mutuwa ma zai shi kawai saboda ba wai zai tsaya ci kuɗin ba inna lillahi yan borno ne ce kan nan borno kawai kan kawo mai buhun dala wace irin abin da zai ce ai mutuwa ma zai so ba ma maganan wai mi zai da su shi mutuwa kawai zai ba wai daɗi zai kashe shi kawai ya ce daɗi kashe ni mutuwa zai kawai kaga ma kare kana ba dan amma kuma ba laifin shi bane fa a nan na taɓa ku labarin wani malami ya yi maganan cewa wani bawan Allah malam yana da 'ya'yan shi mata yana so ya aurar da su ya rasa yadda zai yi abincin da za a ci ma ya gagara ran nan dai yayi hakuri yayi hakuri ya ga abun ya gagara ya tafi ya samu mai kudin layin su akwai mai kuɗi sosai a layin su ya je kawai ya gaya masa ya ce gaskiya yana jin nauyi amma dai tsakani da Allah rayuwa ta dan ta kai masu matsatsi abin da za su ci ma babu ya ce kaga ga yara na ma ga abin nan dina ga na so ma aurar da su abu ya gagara ga abubuwa dai duk sun tsaya ya ce ka aiko dai a baya daidai ba kawai sai ya ce ma sakataren shi bashi miliyan ɗaya kawai sai ya faɗi ya sume aka cicciɓe aka kai shi asibiti kawai a sume sai dai wajen kwanaki shi mai ba da kuɗi ya ƙara gaya ma alhaji ya ce alhaji mutumin nan da aka ci a bashi miliyan ɗaya fa tun daga ran da aka ci a bashi miliyan ɗaya nan da ya faɗi wannan muna lura da makwabtanmu aka je kawai malam ya gan shi a asibiti ya tashi Allah ya ji Allah ya saka Allah ya ma arziki Allah ya kaza ya ce ka Allah ya bada sauki da suka kara ya ce kara mai miliyan daya umma annabi ba za ta lalace ba muna gode ma Allah wato duk yadda abu ya lalace to al'umman manzon Allah sallallahu alaihi sai a juya a dawo a cikin al'umman nan sai an samu akwai sauran mutanen kirki to kaji ya ce ya ce ya ce ya ce ai karen nan ya ba da wasiya ya ce a baka dala a baka abin da naira zinari dubu dubu goma sai ya tashi tsaye sai ce to gaskiyan magana wannan kare ya gano yana da alaƙa da karen ashabul kafi na haka wannan karen salihi ne wannan yana daga cikin danginsa salsalarsa in an koma can to wannan karen nan na asabul kahafi ne dan in ba haka ba saboda haka kaga dai yanzu kenan an ya, yawa mai da shi ta wata nan tun da yayi wasiya da abin nan da suka gama suka ce to haka mutane suka koma a yau duk abin da ka sani in ya ci karo da maslahar su su ɓata shi in yayi daidai da maslahar su sai sun gyara shi to me ya faru kenan bayan kilabul mawazin ba da aka zo aka yi maganan cewa za a kai ga wani zamani a lokacin da masu gaskiya su ake ɗauka a matsayin mayaudara mayaudara su ne masu gaskiya waɗanda ke wakiltan mutane su wakilce su a muhimman abubuwa su ne baba aka ce menene ruwaibaba shine mutane marasa mutunci ya zama suke wakiltan kuma al'umma gaba ɗaya a mahimman al'amura sauran kuma sahibul aqali yumayyiz sai kawuna ka gani to saboda haka ita wannan gaskiyan haka take rashin gaskiya yanzu a ƙasan nan ba abin da ba za a iya juya shi ba ni dai ban san shi ba in ka ga yau ba a juyar da shi ba to kuma mai juyawa ne ba shi da ƙarfi an fi ƙarfin shi ne kawai ba zai amma in ya ga daman juya shi zai juya shi tunda ba abin da bai faru ba a ƙasar nan a iska dai ya ɗebe ka tafi loli tiriloli sun ɓace abin nan maciji ya haɗa miliyoyin kuɗi ya haɗiye su har yau kuma maciji na to kaga jirgin ruwa ma ya ɓata to kaji fa duka waɗannan sun ɓata jirgin ruwa ya ɓata maciji ya haɗa billions har yau macijin nan ba inda aka je ya yi kwansu balle a kyankyashe su babu su har yau duk an yi shi a nan ƙasan da wayanmu mun sani to menene bambancin banu isra'il da aka yi magana abin da ya halaka su Sheikh Abdulhamid Kish ya ba da misalin ya ce sai da aka kai ga saboda juyawar gaskiya an juyar da ita malam mutum da dokinsa wannan kuma da saniya saniya ta haihu amma mai doki ya ce saniya shi ce ta haihu dan maraki ya ce godiya shi ce ta haihu dan maraki aka zo kuma aka je wajen alkali alkali ya yi shari'a ya zazzagi talaka mai saniya aka ce kai baka ganin bakin su baki ne baka ganin suna haka da kunne baka ganin kafafun su hudu tashi ka ba mutane wuri aka kwace dan maraki aka ba mai godiya. aka ce tashi ce ta haihu maraki aka ƙara kaiwa wajen mai shari'a ta biyu shi ma aka bashi shi kuɗi irin wannan shari'a sai da aka je wajen mai shari'a ta uku sannan aka so a bashi kuɗi ya ce a shi ba sai an bashi kuɗi ba zai yi adalci amma a dokar su su yanzu an hana su shari'a idan ba su da tsarki don haka shi yanzu bai da tsarki sai bayan kwana bakwai zai tsarki shi ma yana al'ada alƙali ya ce yana al'ada sai bayan kwana bakwai in ya gama al'ada a dawo ya sake shari'a shi ko wani yana so a yi sauri a shari'a tun da an je wuri uku kuma ya ji kishin kishin wannan ya ce in dai an je wurin na uku na aka da zai bari sai an je lahira saboda haka ya fi so a bari sai an je lahira ya ce ma alƙali namiji da al'ada su ba su san namiji da al'ada ba ya ce to baka san namiji ya fara al'ada ba amma ka san inda godiya ta haihu dan maraƙi in dai wannan bai yi wato wannan ma bai fara ba ba fara ba har yanzu ba mu kai inda godiya za ta haihu dan maraƙi ba da haka wannan magana ƙarya ce yanke hukunci ba mai dan maraƙi dan maraƙinsa to kaga yanzu mu nan ko cewa akai godiya ta haihu mutum wallahi ina ga ma kasan nan in mutum ya fi ƙarfi ya je ya ce dan shi ne wannan godiya shi ta haihu shi wallahi sai an kwace an bashi na gama. wajen 2002 ina ina tsammani in ban manta ba eh, ina ganin haka ne wajen 2000 2002 lokacin da zamu gama makaranta a ajin da muka zo wanda zai mana financial management lokacin shi ma shekarar shi ta ƙarshe ne zai retire sai ya ce to mu ne student ɗin shi na ƙarshe da zai ɗauka saboda shi ma wannan ne ta tenuwan shi ta gaba ɗaya gama an kakkara duk abin da ya ce ya gama kuma shi ma ya tsufa ba zai cannot continue wani yana so ya mana shawara guda biyu ya ce baya son in har yana raye ya ji wani student ɗin shi an kama shi ya ɗebi kuɗin gwamnati ya ce zai gaya mana abu guda biyu ne kawai two options ya ce number one ya ce shi baya so ya ji wani student ɗin shi wanda ya taɓa karantar da shi ya referring to him cewa shi student ɗin shi ne kuma a ce ya ɗebi kuɗin gwamnati shi bai so bai so ya ji wannan labarin aka yi tsit ya ce second option sai suka ce a ah, yes a gaya mana second option ɗin nan sai ce second option in za ka ɗiba to ka ɗiba as much as you can sai suka ce second option sa second option second option wallahi majority ɗin ajin nan duk wanda zai magana a lokacin cewa suka yi second option yasa A and B second first option second option first option kar ka taba second option in za ka taba ka taba sosai ka ji maganin tsoho ne fa ta aka yi shuru aka ce mashi he should explain sai ce yes zai yi zai explain sai ce system din Najeriya as far as as he's concerned da yadda ya santa da yadda ya san tsari a yau an wayi gari mara gaskiya in zai rashin gaskiya ya yi sosai sannan ne yake da magoya baya sannan ne san ya faɗi lokacin ya ce san ne da ko ina ne da ko ina ne duk inda ka sani na masu shari'a za su zo iyayensu su yi ƙoƙari su kare ka amma in ka ɗauki kai kaɗan to ba za su samu komai a wurinka ba za a baka ka sha wahala ka wulakanta a tozartar da kai kai baka ci ba kuma kai baka kwaci kanka ba baka yi abin nan ɗinka ba sai ce in ka kwashi kuɗi yan kaɗan aunawa za a yi a lokacin a ce to in ma za a yi ma shari'a ka ɗauki lauya ka ɗauki nawa za ka biya nawa za su za su samu su a gama wannan shari'an kai winning case ko kuma a samu a kwace ka amma aka ji kuɗin nan da yawa ya ce wallahi har da waɗanda baka sa su ba ma za su fito su ce kai client ɗinsu ne za su yi defending ɗinka a cases sai dai ka zaɓi wanda za su yi maka abin nan ba ya ce shi haka yake hangen yanda ƙasar nan za ta zama nan gaba na kun ji maganan magana shekara ashirin da wani abu na gaya maku a class ya faɗi wannan da yanzu mets ina za su ji maganan nan sai sun tuna ai akwai mets ina da nake ganin suna bi na a cikin karatun nan kuma in suka ji sai sun tuna maganan nan da imam haka suka yi maganan nan ya ce so shi ya gane yanzu system ɗin ƙasar nan in za ka yi laifi ka yi shi sosai kawai in ba za ka yi ba shi ya fi ka ƙi amma in za ka yi to ka yi sosai ku daure ku to ku kalli irin wannan tunanin na to to ka gani ku duba ku gani da abu ya yi clashin da interest na government za ka ga yadda za ta yi kokari ta abin nan din shi amma abin da ya shafi al'umma ka ji ma gwamnatin kwata-kwata ma kamar ma bata san ana yi ba kuma duk abin da na taɓa gaya muku maganar nan kuna ganin kamar wasa kaga daga state level zuwa federal level duk labarin da ka ji har ya iso kunnen ka riga ka ji sun riga sun riga ka ji wallahi duk labarin da ka har ha'ansa kai ya zo wurin ka wai kai ka ji kana ganin kamar kai ne farkon labarin kafin ya zo wurinka sun daɗe da jin shi in ya kai 24 hours ba su ji ba wanda suka sa ya rika ba su labari ya yi masa laifi ba da za a yi haka har labarin kai ya iso wurinka su ba su ji ba ba zai yi ba in ka ga ba su ji shi ba to sai dai ba su da interest an gaya masu suka yi banza da shi amma duk wani labari da kake ganin wai ka ji har ya iso wurinka ka ji wallahi ka ce wai waɗannan mutanen ba su ji shi ba to to dan baka ma gane menene gwamnati ba ko ta ina fa suna da wakilai nan cikin nan yanzu ka ce maka akwai wakilin su kai ba za ka ba za ka musu ba nan da ka ga mutan a tara mutanen su kai goma sha biyar ko ɗari a ce maka ba wakilin gwamnati ba ba ba ba ba ba DS ba ba ba security a ciki ba zai yiwu ba in ma kai tunanin haka kai wawanci suna sane kawai suna aunawa ne in sun ga yayi masu in sun ga ba wani abu a ciki ba wani rikici ba wani abu kawai su kyale ka da misalin da zan nuna maku haka ku gane ba ni manta ko wani abokina lokacin da aka yi covid-19 a masallacinsu sai aka sa dokar na aka ce kada a ƙara sallar jam'i kada a san abin nan ba sai wani ya tashi a cikin masallacin yana wakiltar masallacin sai ya ce su ba ruwansu da wannan magana ba wanda ya sai hana su sallar jam'i sai sun zo sun yi sallar su sai sun zo sun yi sallar su sai sun yi sallar jam'in su ina gaya muku kafin 24 hours wani ya taimaki wancan ɗin ya gaya ma limamin su ya ce wanda abin nan ya shafa ina guntula kan ne ya ji abin da aka faɗi a masallacinku ya ce ko dai a warware maganan nan in ba haka ba gobe zuwa jibi kuwa ku jira abin da zai faru dole aka zo aka sa aka tashi a cikin masallacin nan da asuba aka ce dokar da gwamnati ta faɗi dole ne an yi ne. Eh, wa ati'ullah wa ati'ul duka aka kakkawo wa ulil amri minkum saboda haka mun muwa yanzu wannan doka wanda aka faɗi din nan ba da yawon mu ba da abin nan bane masallaci dai yanzu sun yi abin nan an yi zauna an an yi ittifaki wannan doka za a bi ta domin maslaha ce ta mutane kaza kaza kaza aka kulle aka haɗa guda biyu da aka kai mai duka biyun da aka je zaman mitin sai ya ce wannan ɗayan da aka faɗi ta baya ita ta rage ma wannan zafi ya ce wallahi da sai an rusa masallacin nan gobe amma saboda ya ji wannan maganan kuma ya ji abin nan su to Allah ya kiyaye saboda haka yanzu shi ke yawa sai wancan ɗin ya ce ai yanzu suna da wani abu suna jin labar suna jin abu zaugegiyar antena in ka tafi can za ga zaugegiyar antena da wannan abubuwan da in suna aiki duk abin da ke faruwa cikin metropolis dinnan suna wallahi sun sani suna sane ina gaya muku suna sane in ka ga ba su yi komai ba a sa su bane su ce su wace musu amma suna da information fiye da yadda kake tunani to sai dai kuma iya nan za a tsaya kar su ce an faɗi sirrin su kuma da yawa suna da antennas suna da abubuwan da suka kakkafa duk wani abu da ke faruwa kafin ya zo inda zai kai wala sun sani to zan kai ka zo ka ce wai abin nan bane illa in rashin gaskiya ne rashin gaskiya ne kawai amma fa iya nan za a tsaya to amma a sani ita gaskiya har abada ko an yi ƙoƙarin a danne ta ko ya aka yi gaskiya kan sai ta fito sai dai kawai a ce ko za ta daɗe ko kuma za ta yi jinkiri kuma zalunci bai taɓa ɗorewa ba har abada idan mutum ya yi tunanin zalunci zai ɗore har abada to ya yi ma Allah mummunan zato amma fa inna Allah la yumli zalim Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri ne hatta idza hu lam yuflithu amma fa lokacin da ya shiga hannu to ba zai sulle ma Allah ba lokacin ne kuma lamana ta hina manas a lokacin nan ba wurin gudu ba wurin tsira ba wurin mafaka an riga an shiga hannu kenan saboda haka wannan shine shine na aka ce wal haqu mansurun gaskiya Abun taimako ne duk yadda aka aka je aka dawo gaskiya za a taimake ta wa mumtahanun amma kuma za a jarrabe shi duka ana tai ana gani fala ta'jab kada ka yi mamaki in ka ga haka nan fa hadhihi fa wayne ce fa fa hadhihi ai wannan ba ai sunnatur rahmani wannan ita ce sunnan mai rahama haka Allah yake abun nan din shi saboda haka zai iya ganin abubuwa suna tafiya ya kyale su ba yana nuna ya yarda da su bane kuma ba yana nuna su ne daidai ba in an gani ana abubuwa na tafiya a bauɗe a ɗauka haka ne ina in dai an kwana an tashi to wata rana sai an ga bambanci wa ya yazharu hizbuhu min harbihi saboda haka daga nan zaka ga jama'a sun fito wannan zaharu hizbu jama'an shi za su fito masu gaskiyan su fito tare da abun nan ba min harbihi wajen fada fito ai fada da abun nan ba wali ajali dhaka nasu ta'ifatani kuma ta dalilin wannan ne mutane suka zama kashi biyu ma wannan su zo suna son gaskiya wannan ba sa son gaskiya ai ta fada wali ajali dhaka alharbu wannan ta dalilin wannan ne ma aka samu yaƙi ma ya kasance bainar rusuli wal kuffari tsakanin manzanni da kafirai saboda manzanni su abinda suka zo yi su kafa gaskiya abi Allah tabaraka wataala a bauta mai shi kadai kada hada shi da kowa duniya ba wurin zama ba ce. wuri ne wanda aka zo kaman cin kasuwa kowa ya gama ya koma gida kamar yadda ka san kasuwa wata rana za ta watse in dare yayi kaga ba kowa kowa ya koma garin su to haka wata rana duniyar nan za wayi gari ba kowa mutqamal wara tun da lokacin da aka yi halitta kuma wannan abun nan din nan zaka gani sijilani abubuwa ne zaka gansu ga suna an rubuta suna zagayawa tsakanin juna yi wannan yi wannan yi wannan haka akai lakin na uquba sai dai kuma wato abubuwa wato alshen al'amari kullun inda za a koma li ahlil haqqi masu gaskiya suke rinjaya duk yadda za a yi wata rana ko ba mu raye wallahi ina gaya maka wata rana gaskiya sai ta zo ta kashe wannan ƙaryar sai dai kawai ba za mu iya cewa yaushe ba ne amma mu dai mun sani cewa ƙarya ba ta ɗorewa kuma zalunci ba ya ɗorewa lalle wata rana sai an samu wasu wanda za su taso su ce su kan zalunci bai masu ba ya fito ko fatat huna kanat ladab dayyani ko ma da a ce in fatat huna in ma yanzu an sulle an ga abun bai ba to wannan kanat huna can can gasken za ta kasance huna kanat menene ma fatat huna ko kanat ladab ne. in mata sun nan to tana wurin mai gaskiya da daga da kuba ta wannan taken al'amari in ma ka ganshi yanzu babu wani abu nan to dai wannan akiba tana can wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ke nuna mulki ranar sakamako kuma su kan waɗanda zaka gansu wanda suka yi gaskiyan nan to abin da suka fi so kenan wurin Allah tabaraka wa ta'ala in an je can za a samu abin sakamakonta yaqulu rahimahullahu ta'ala ana jarrabawa yani laisa mansuran biduni mihnatin ay tamurru alaihi ba za a taimaki gaskiya ba ba tare da an ga jarrabawa ba in kana gaskiya zaka ga jarrabawa da yawa kan gaskiyan nan balla labudda min mihnatin ay tamurru alaihi ba makawa sai an samu wata jarrabawa wala ajaba fi dhalika fa inna hadhihi sunnatullahi azza wa jalla wannan sunna Allah ce tabaraka wa ta'ala hatta ya ta hizbullahi min hizbillah ay min harbillah wannan za a gano su wane ne tawaga Allah da kuma waɗanda suke faɗa da Allah ko kuma suke faɗi da faɗa da bayan Allah walaula zalika lakana nasu ummatan wahidatan inda ba dan haka ba da mutane sai su zama al'umma iri ɗaya wa ma tabayyana Hezbollah min harbihi da ba za a gane su wane ne wato fatin Allah ba su wane ne kuma ke faɗa da Allah wal ajali anna al haqqa mansurun wa mumtahanun dalilin cewa ita gaskiya ana taimakonta amma fa sai ta samu jarabawa saran nasu ta'ifataini wannan yasa mutane suka zama bangarori guda biyu walakin nal uquba li haqq li ahli haqq amma dai karshen al'amari na masu gaskiya ne qala Allah ta'ala inna lanansuru rusulana lalle tabbas mu kan zamu taimaki manzannin manu fil hayati dunya wa yawmal wa yawma yaqumul ashhad haka nan da waɗanda suka yi imani zamu taimake su zamu taimaki manzanninmu mu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya sannan wa mai yaqumul ashhad haka na ranar da shaidu za su tsayi kuma ranar lahira can ma za mu taimake su yawma layan yanfa'u zalimi na ma'ziratuhum ranar lahira azzalumai hanzarin su ba zai amfane su da komi ba azzalumai su kawo dalilai su kawo dalilin da yasa suka yi cuta suka danna mutane dan su su rayu suka murkushe mutane suka danna haƙoƙin al'umma ba abin da ya dame su to nan za su kawo uzurori kuma Allah ba zai ansa ba walahumul la'ana sannan kuma Allah ya tsine masu tsinannu ne su an nisantar da su daga samun rahama Allah tabaraka wa ta'ala saboda wanda duk bai ji tausayin bayan Allah ba ba yadda za Allah ya ji tausayin shi abadan wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya haramta ma shi zalunci ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi tsakaninku ya zama haramun ne ce kai ne ba ba sai an ce ke bace ba sai an ce su wane ne ba amma duk wanda ya ce shine to shine kuma saboda haka mutum shine kuma mutum bai yadda yana zaluncin ba ko kuma bai san yana yi ba to ya tanaji hujjar da zai bayar da ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya ce shi bai zalunci ba ko in bai yi ba ma ya sani amma dai azzalumai ranar tashin kiyama ba an san hanzarinsu walahumul la'ana suna da tsinuwa in an ce la'ana shine za a nisantar da su daga samun sumul bu'ada su ne wanda wal matruduna su ne wanda za mummunan gida inda za a saukar da su shine alhaq na haka gaskiya tana nan ga masu gaskiya wannan sakamako mai kyau yana ga masu gaskiya wa in fatat fid duniya ko da sun ya kucce masu a nan duniya ba a ga wani abu ba don wasu za su rika ganin to in haka ne mu ganta mana mu gani a ƙasa ai kare wai an ce ana buki a gidansu ya ce a gani a ƙasa shi mumini ba dole hasali ma baya daga cikin ce kawai an ba su dan taba ne amma ba shine sakamakon ba saboda haka wasu in ana maganan gaskiya sai to an haka ne ba sai a gani ba me yasa yanzu aka wuce su Da dama muminai ba a nan suke sa ran a biya su sakamako ba ko an gaba su samu ba a nan duniya wajadu haladad dayyani inda Allah za su same ta wannan sakamakon gaskiyan wurin mai nuna mulki ranar sakamako shine a wurin Allah a lahira za a biya su za a ga lokacin da za a ga wato bambanci sha kamo su ba a lahira ma ba a kamo su ba wa ma fil akhirah ko kuma a nan duniya a ga kaman su ba kowa bane saboda sai wai a ce ba ta inda za su bi su can fa hadha shay'un mumtani'un wannan ba zai yiwu ba ala nasarar shakhsi wa wai nasara ba wai shine kai ka ganka kai kaɗai ka ci nasaran ba walakin nasaru kalla shakhsiyan shi ai shi ba za a ce kamar a ce kamar bai ci nasara ba tunda kashe shi akai amma ma in ka kalli abun nan a ce an kashe annabin Allah ba matsayi ya samu ba wannan lokacin. ko mai wannan kiran ya kashe su kun dade ba ku kashe shi ba ai wannan kisan da kuka yi mai ku ne da shaksiyar shi ba shine zai za a ji ya daina magana ba to wannan abin da yake magana kuma za a samu wanda za su gaba da tafiya da shi domin addinu lillah addini na Allah ne walakin nasarar tariq aka ce hanyar tafiyan nasaran hanyar ake kallo alladhi yantahijuhu wanda yake bi to wannan kuma ba ta ba tsaida shi فإذا قد قدر أن أن الإنسان قضى قضى الله عليه في الدنيا idan aka ce yanzu ka ƙaddara mutum ya mutu kafin ya ga nasaran da ya yi ya kafa abu kafin ya ci nasara ay nasara makanahu alai wato wannan wurin na nashi fa innahu sawfa yantasiru ba'da zalika zaka ga bayan nan kuma ya ci nasaran abun ya ci nasara ya tafi saboda na Allah ne sai ya tafi yantasiru manhajuhu sai ka ga wannan hanyar da ya bi tana cin nasara wa yaqumu ma dama huwa almanhajul ladhi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala li ibadi matukar dai hanyar nan wanda Allah ya sama sa ne sai sun dawo sun bi na sha maimaita muku maganar nan mirara wa tikrara inda a tunanin mutum a qaliyat ne zaka yi tunani baka kalli girman Allah tabaraka wa ta'ala ba ku duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara 23 yana kira zuwa ga addinin nan shekara goma sha uku ya shanye a maka suna fama ya koma madina ya shanye shekara goma yana fama ba dare ba rana sallallahu alaihi wasallam baya da wani lokaci nashi sai na wannan aiki da wanda zai yi a cikin gida da wanda zai yi a waje da wanda ma sai an tafi yaƙi da wannan wani ya fita da kanshi har ya ce ma saboda darajar da ke wajen yaƙi ya ce inda ba dan gudun matsatsi ba kada ya tsananta ma al'umma kuma baya da abin hannu da yawa yadda zai iya ɗaukar ɗawainiyan masu rauni wanda ba su da su ya ce da ba ya haƙin da za a fita ya tura wasu ya ce kuma a haka ɗin nan manzon Allah sai je je yaƙi da kanshi wajen guda ashirin da bakwai habbansa wajen guda ɗari da wani abu suka je duk suka je a lokacin da izini ka zuwa da kai wannan tunanin dan adam ne sai ka ce ai gaskiya a ce annabi ya kafa shekara ashirin da uku yana kafa mutane sai da gab da zai bar duniya sannan musailama ya zo ya zo ya ce zai rusa da a wannan ya ce shi ma annabi ne har ya ce an aiko shi kuma ga annabin yanzu zai cika sannan kuma musailaman nan ya yi shiri ya yi shiri ya yi shiri so yake na bayan masu ya kakkaɓe su gaba ɗaya shi ya kafu ya rika cewa ma shi shi annabi ne na yamama an aiko shi ji daga abun nan ne amma ya rika kama mutane yana azabtar da su in ba su ce shi ma manzon Allah bane amma dan a gane abun nan na Allah ne kai maganin ta tukunna sannan ka taho ba kai da ka kafa wannan abun to za a rushe shi za a balla wannan tafiyan ka tsaya ka karasa aikin nan mun kara ma shekara guda ka karasa aikin ka sannan ka taho sai Allah ya ɗauke shi da yake addinin nan ba hannun kowa yake ba hannun Allah yake Allah ya ɗauki addinin nan ragaman nan ya damƙa ta a hannun bayi bayin Allah kuma annabin an gama da akwai wani sauran ma mai zuwa baya ba sai a ce da dama dama ba to ai za a ba wani annabin da zai zo ya ansa ya ci gaba a'a sai aka an gama an kulle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan addinin musuluncin nan bai wuce jaziratul arab ba amma da waɗannan bayan Allah Allah ya kafa su suka ɗauki addinin nan suka yaɗa shi sai da ya kai daga mahuda rana zuwa mafaɗa rana bayan ta daraja ce za a ce kowa shi ya taras kowa shi zai bari babban abu kawai yau in ana magana addini ya zama akwai akwai kasonka a ciki kana da wani athar a ciki kana da wani gurbi ta yadda in an ci nasara ko ina nasarar nan ta yi ya zama akwai hannunka a ciki amma ba sharaɗi ba ne sai an ci nasarar nan yau ko sai an ci gobe ko sai an ci jibi almuhimmu za a ci nasarar nan ko an ki ko an so amma ya zama kowa yana baya yiwuwa baya abin nan naka ne dama da sadda ma baka zo ba dama yana ne yana tafiyar shi kuma haka zaka tafi ka bashi yana tafiyar shi duk wanda ya tsaya kuma akan hanyar shi budda ya nan fito to shine nan so haka nan aka ce za a samu wannan jarabawan za a samu wannan shine ne yake cewa yana maimaita waɗannan maganganun nassi abun nan ba fa innahu sawfa sawfa ayantasiru ba da zalika yantasiru manhajuhu wa yaqumu ma dama al-manhaj alladhi ja'alahu Allah subhanahu wa ya cika ya bar duniya intisaran ne lin rasul sallallahu alaihi wasallam taimakon manzon Allah ne dan abin da ya kafa nan Allah ya ci gaba da taimakon shi duk da bayyana abin ya ta tafiya ta nasara kawai abin da suke cewa ku tsayu irin yan fati ko da bayan ya cika wannan haka akai wa dullu hadha anna hirakla rom ya ce kuma wannan yana nuna mana hirakla wanda yake shine shugaban rom a wancan lokacin lamma haddathahu abu sufyan bima kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam Allah nan ka ba mu gudunmawa ya zai mai tambayoyi ya ce abun nan ba bima kana alaihi min ad-da'wati ila al-haq na abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan shi na da'awa zuwa ga gaskiya qala in kana ma taqulu haqqan fa sayamli gaggaya man na cikin tambayoyin nan da ka gaya man na cewa annabin nan ga sifofin da yake to in dai so da ka yace in dai da gaske ne wannan ba yadda za ku yi da shi ni kaina da kuka zo neman taimako wuri na to za a wayi gari sai ya mallaki ha inda kaga na sa kafafun nan sai mulkin shi ya kawo ya mallaki abin da ke karkashin digadigan ko bai mallaka ba ya mallaka sallam amma ya mallaki wurin da dokokinsa da tsarinsa aka samu musulmai suka je wurin suka kamo shi ma suka taho da shi suka kamo ma yayansu ma wal muhim anna nasara an nansura dinallahi azza wa jalla kowa inda duk ka gani maza maka in ka samu wannan dama ko da tsinke ne zaka kauda daga kan hanya ko ka ɗauko shi ka caka to ya bada gudunmawar shi domin wannan abun zai amfane shi ranan da yau malayan fa'umalun wala banun illa man kan shi ma ko ina ka samu kanka kaga za ka iya ba da wani abu ko da allura ce don addinin nan ya ci gaba ka bada kai ne Allah ya taimaka saboda haka shi yasa mutum ya yi kokari ya gano wannan li'annal haqqa domin ita gaskiyan nan ina ne da waɗanda suka rigaye mu wanda suka ba da gudunmawa wanda inda zamansu suka yi suka rike hannuwansu kamar yadda muke yanzu da addinin nan bai zo wurin mu ba da annal haqqa mansurun mumtahanun min nasaran nan kuma ko bata kasance a nan duniya ba kana fil akhirah to kuwa za a same shi a lahira da izinin Allah Ta tabaraka wa ta'ala saboda haka da mutum ya ji tsoro kai dai ka gane wannan gaskiya ce ka ba da goyon bayan gaskiyan nan naka wannan abin nasara ba nan a lahira zai ma الرحمن إخلاص في سر وفي إهانة والشكران فبذاك كانت العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن والهجرة الأولى إلى المعروف أخرى أخرى والهجرة الأخرى قل لا كرامتنا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى الطغيان وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا وإذا تكاثرت الخصوم وصيروا فاصبر فصيحتهم na'am a yake cewa wato wannan yake mutum zai faɗa da kai ya ce zai rabu da kai ya daɗe bai rabu da kai ba hasali na sha maku bayanin nan cewa da girman ka duk wanda ya ce zo mai hudda akwai abin da ya gani wurin ka ko ya ce zai taimake ka kai ma akwai abin da za ka yi mai naka bangaren ai ba jariri ya dauko ka ba zai dauko jariri ya ce su zo su yi business ko su zo su yi aiki tare akwai abin da ya gani wurin ka ko ya nuna ma ba komi ba da gaske bane akwai abin da ya gani sai amfana da kai kai ma kuma za ku amfana juna yattakhiza ba'dhum ba'dan sakhriya saboda sashi su dauki sashi za su yi amfani da wannan nanu kasam ashe da wata manufa kai saboda haka shine na aka ce wannan fal hijratul ula ta farko shine ila rahman bil ikhlasi duk abin da za ka yi sannan ka yi shi saboda Allah fi sirrin wa fi ilani a ɓoye da bayyane ko ne na ka zama saboda Allah kake fal wajihullahi ka zama kana nufin neman yarda Allah ne nufin ka komi za ka yi zama kana nufin neman yarda Allah ne fil aqwali wal amali a wajen maganganunka da kake yi biyayya zuwa ga Allah da kake yi na ayyukan alkhairi saboda Allah washe ƙur'ani da godiyar da kake yi duka ya zama saboda Allah farkon nan ba ta farkon ake ta bayani ba hijirar ta farko to in bawa ya ɗauki waɗannan abubuwa yanjul abdu min ishirakihi daga nan ne bawa zai tsira bai haɗa Allah da kowa ba shine babban abu kuma wa yasiru haqqan kuma farko da zama farilla kowa yayi ikhlasi mutum yayi saboda Allah tabaraka wa ta'ala godiya in mutum yayi wannan ta dalilin wannan bawa zai tsira daga shirka da Allah hada Allah da wani wal hijratul ukhra ta biyun nan da ake so mutum yayi al maba'uthi ita wannan ya zama mutum ya zama cikakken mabiyin manzon Allah ne domin bilkaifiya wal kimiyya wannan aikin yaya aka koyar in yana da adadi guda nawa aka ce a yi to mutum ya bi wannan shi yasa ake cewa al ibada mabniya al aslain ita ibada ta ginu ne akan tushe biyu al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah ya zama Fudail bin Iyad mun sha maimaita maganar nan yake cewa ibada la budda an takuna khalisa sannan bayan haka nan ya tsantsa akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana ce ayi mutun nan zai tsaya bila ragawani ba maganan kwanto mutun ya zabi abin da ya ga dama ya rika kwana kwana babu kwana kwana shine ragawan kamar raugan rauganin salabi kamar yadda dila ke yi ragawan babu wani kwanto ka bi ta nan ka bi ta nan kawai kai tsaye ka bi haka nan wannan wajen nafiyan wa isbatan duk aiki da wannan wahayin da aka aiko wanda wa fi'li a na na abin nan ko kai amfani da wannan wahayin naka alal ladhi qala shuyu akan duk abin da wasu malamai za su faɗi duk abin da wani zai faɗi ko abin da za ka yi amfani da shi ina a Qur'ani ina a sunnan manzon Allah yayi daidai in yayi daidai ka aikata in ka ji ana kama kame bai daidai da abin da Qur'ani ne ya ce ba ko sunnan manzon Allah duk domin akwai wato masu hukunci guda biyu a gaban mutum kai ne zaka zaɓa la ne bi batilin abadan su waɗannan a wurin mutum su ne masu waɗannan abin guda biyu in kai amfani da wahayin nan to su ne abin hukunci wurinka da Qur'ani da sunnan masu kaɗai ne zaka amfani da su wa huma kitabullahi wa a la ne bi batilin abadan waɗannan da ƙarya abada ba sa a magana adalci to waɗannan masu hukuncin biyu sun zo da su alƙalan nan wato Qur'ani da sunnan manzon Allah sun zo da shi komi abin da nan yana nan sun yi bayani a ciki in ka ga babu kai ne wata ila baka gane ba ko kuma baka tambayi masu abun nan ba kuma an ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu sai mu tambayi malamai wa huma kitabullahi shine littafin Allah a'dalu haki a cikinsa ne waraka take wa hidayatul hairani kuma nan ne ake shiryar da duk wanda ya rude duk wanda ya rude yana son ya dawo kan daidai ya koma kan al duk mutumin da ya rubu da qur'ani duk abin da ya dauko ya dauko makan shi abin da zai dame shi sallallahu alaihi wasallam ma thamma ghayruhuma ladai ladhi imani babu wani abu in ba waɗannan gumin ba ga duk mai imani bai da abin da zai rike illa littafin Allah da sunnan manzon Allah yo sai dai abin da ko aka ce an fahimta daga wurin su wannan ma'ana ce ta Qur'ani malamai suka fassara ga ma'anan shi wannan ma'ana ce ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka fahimta ta ma'anan nan to wannan dama an ce wanda ya samu hanya salafu minhuma abinda sahabbai suka fahimta daga alqur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba wanda zai yadda ya fita wajen qur'anin nan amma ghairuhuma lidhi imani babu sabanin waɗannan ga duk mai imani baya da wani abin da ya wuce waɗannan ga wani abu ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ka zo ka yi fala sam'an lida'il kufri wal isyani kada ka yadda ka saurari mai kiran ka zuwa ga kafirci ko mai kiran maƙiyin da zai raba ka da alƙur'ani baka da makiyin da zai raba ka da sunna kamar wanda zai raba ka da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu liman yad'u ila tughyani ga wanda ke kira akan a ketare iyaka domin ketare iyaka ne wannan shine babban ketare iyaka a ce mutum wajen bin manzon Allah aka ce zo mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gano mu ne ke kuskure yanzu do mu tafi daidai fa lahum sai ka gaya masu ba jayayya ka ce sam'an wa taw'an ka ce lalle naji kuma zan bi ku lastu za a mun tafi tare yanzu mu tafi tare amma can ku yi wurin ku mai aka zo ana ta faɗa ana wannan ana jayayya ga masu ja nan ga masu ja nan wasayyahu suka yi ihu suna kuwa suna cewa ga inda za a yi fasbut kawai kai dai ka tsaya a inda kake daidai ka tsaya akan abin da ka rike nan Wasai, hatuhum wannan ihun nasu misali dukhani kaman hayaki ne kawai hayaki ka kalli inda zai bulbulo lokaci kaɗan kaɗan yi haƙuri zuwa anjima ka gani runtsayi domin hayaki yawa ka gani kana runtsayi don anjima ka buɗe ya wuce saboda haka duk surutun mara tafiya wani za ce za ka faɗa rami to dage kai tsaye wuri ɗaya ka runtsa ido zuwa dan lokaci kaɗan ka bude ido na hayaƙi ya tafi ya fito ko duk jayayyar da za a yi da kai a Allah sallam in ka ga dan kaman haya ido kai tsaye wurin ka runtsu ido ka bada dan lokaci kadan za ga hayakin nan ya baje sai ka ci gaba da tafiyar ka gashi nan yarqa ila al-auji arrafe zaka ga hayaki in ya taso za ga ya dauki sasanni da hadidi dani bayan nan ko sai ga ya tafi can ƙasa ƙasa kawai ya koma ƙasa yayi can sai ya bace kawai sai ga bai hayakin nan ya tafi to kamar haka rashin gaskiya suke al-muallif rahimahullahu ta'ala a sai an gama wannan can ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta biyu kuma shine mutum yayi zuwa illa hadaini shay'aini wato mutum ya kyale dukkan abubuwa sai waɗannan abubuwan guda biyu wa huma alhij da mutum zai yi in dai an ce ya yi hijira zuwa ga Allah shi shine abu saboda Allah wala taqsud siwahu abadan kada kai wani aiki don wanda ba Allah ba abadan manufan nan shine ka nemi yarda Allah tabaraka wa ta'ala wajen maganganunka da ayyukanka da da'o'i da kake yi da godiya bi hadhihi alhijra ay tanju min shirki a tsarkake manufarka kawai baka da wata manufa ko baki da wata manufa sai Allah amma alhijratu thaniya amma hijira ta biyu fa ila rasulillahi sallallahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama yana bin manzon Allah sau da kafa duk maganganunsa da ayyukansa kana masa biyayya wa adamin rawghani an hadihi mutum kada ya rika kwanto ya kakkauce wajen shiryawa manzon Allah la taqadduman wala ta'akhuran kada mutum ya rika jinkiri ko ya wuce ko ya shiga gaba ko ya jinkirta wala yumnatan wala yusratan kada mutum ya rika yin gefen hagu ko ya rika yin gefen dama ko ina mutum ya daidai Kuɗi kudi ba irin bidiyo da ake ta yi mutane har sun maida su ne addini ha ta ne kaga waɗannan hijirorin guda biyu ya jama'a wannan hijiran in kai yajibu ala kulli muslimin an yaj'alaha hali qalbihi da'iman ita ce abin da ya kamata kowane wannan wuri shine zaman mutum lafiya mutum ya sanya wannan hijira guda biyu a cikin zuciyar shi ko da yaushe tana nan kwance wa min alhaqi wajen hukunci ga al'amuran kai Allah duk abin da za ka yi ma kanka hukunci ka zaɓa ma kanka ka ɗauki wannan Wai wa idza du'ita ila ghairi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam duk yayin da mutum ya wayi gari aka kira shi ba zuwa ga littafi manzon Allah ba tsare mu qala al muallifu sai malam yake cewa lida'i ga mai kira wajen ƙetare iyaka bi shi wa hadha muwafiq li qawlihi ta'ala wannan yayi daidai da magana Allah da aka ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar gabaninka amma kuma suna son su kai ƙara a yi masu hukunci zuwa ga tsagut abin da ba Allah ba wa tsagutu obi da min dunillahi min maabudin aw matabu'in an umarce su an ce su kafirce masu wannan ba daidai ba fa kullu ma siwa hukmillahi wa rasulihi fa huwa don haka duk abin da ba hukuncin Allah ba ne ba hukuncin manzon Allah ba sunan shi ketare iyaka sunan shi an tsallake sunan shi faɗa ne ta waye faɗa da asaru alaika in sun yi cincirundo sun taran ma fa su mutanen sun taran ma ay ya yad'una ila ghairi ghairi kitabillahi wa sunna wanda suke kira a jefar da sunan manzon Allah dauki abin da suka ga dama wasayyahu suka yi maka ihu suna ta kuwa cewa ka zo ka bi mu ka zo ka bi mu fasbut kai ka dage a inda kake washabbihahum wannan ba washabbahahum bidukhani sannan ya kwatanta su da basu da bambanci kamar hayaki ne waɗannan mutanen ta'alu aswatahum wa dajijahum zaka ga sautin su ya daga da surutansu da kururuwansu da ihunsu wa jil ala za ga sun koma sun daga can sama sun yi wani irin hankoro sun daga sama amma wa fin nihaya amma karkashin ƙarƙashin al'amari nan yaminan wa shimalan za ga sun yi dama da hagu da shi sun kaɗar da hayaƙi kamar yadda ka iska kawai zai ga hayakin nan ka neme shi karasa to haka masu kira zuwa ga rashin gaskiya suke na kada ka bi su idan ka ga an zo in kai kaɗai ne ga hanya in ma nawa ne ga hanya in suka yi maku taron dangi suka yi ihu fasbutu ku tabbata a inda kuke kawai ku tsaya ku gani ba su da bambanci da hayaki za su yi wannan ihun wata rana za ku ga an kadar da su kamar yadda hayaki iska ke kadar da hayaki Allahul musta'an wa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 بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين يا رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك